a jamu mu je zanna idan aka tsaye da hankali aka lura da abin da ido yake gani hannu ya taba to lallai kwalliya ta biya kuɗin sabulu rimar demokradiyya daga ƙasa har sama su zanna an zayyana ayyukan alheri fannin lafiya ka zama gagara gasa kalla yakin haƙori na sama da mutum takwas. asibiti ya rayu makarantu sun inganta tallafawa mata da matasa tallafawa ilimin addini da na zamani yaran masallatai gami da amsa kuwa lungunan mu kalkal karkaran mu abin ban sha'awa ɗiban yaran mu zuwa soja da samarwa wasu su ayyukan dindindin manoma sun dara 'yan siyasa siyasa suna mararin kazanna fannin ruwan sha abin sai san barka wakili na gari babu dumama kujera gabatar da kudure masu amfani ga jama'a koyawa matasa aiki na kwamfuta da gyaranta gami da wayar salula an gangwaje mata da koya musu yadda ake sarrafa sabulu tumatir basilin kawosh da basu jari nan take yan gudun hijira sun amfani da wakilcin kazanna haske ya mamaye birni da mu a zamanin kazanna al'umman maru da bungudu addu'a suke zanna ka maimaita matashi gamji dan kwarai honorable abdulmalik zubairu zannan bungudu dan amana na mai girma gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari kowa ya bika bai buka hoba a yi zanna da alheri zanna da alheri dan zanna ya yi abin kirki talakawa